waɗannan shekaru 65 da aka yi su mun ga amfanin su mun ci amfanin su kuma dukkan mutumin arewacin najeriya da duk mai jin harshen hausa ya ci albarkacin waɗannan shekaru 65 da fatan shekarun da suke tafe allah ubangiji ya sa su na baya zamani da nagarta mai hane a rinka bulaye bbc nagarta ce ado abar ayayi To, Assalamu alaikum suna na Isa Sanusi. Na fara aiki ne da sashen Hausa na BBC a shekara ta 2006 zuwa shekara ta 2016 wato shekaru goma kenan daidai. Um, bayan na fara aiki a bayan na bar aiki a bbc kuma na, na koma amnesty international inda nake aikace-aikace wanda ya shafi fannin yada labaru da kuma ba da bayanai sannan kuma banda wannan ina ayyuka nawa na kaina wanda suka shafi ayyuka da suka shafi yada labaru da kuma ba da bayanai bbc kamar makaranta ce a kullum garin allah ya waye idan ka shigo aiki zaka koyi wani abu sabo don haka ba yadda za a yi ka shigo a ce baka karu da wani abu ba sannan wani abu kuma da ba zan taɓa manta da shi ba shi ne yadda muhimman labarai waɗanda yake a duniya ana magana su muka samu waɗannan labarai da su muka watsa wa mutane kamar misali a kama saddam hussein da aka yi bayan an daɗe ana neman sa sannan da kisan da aka yi wa da, tumbuke gwamnatin mubarak a masar sannan kuma da yadda muka rika ba da labarai na irin tashin hankali da arewacin najeriya ya shiga musamman ma a shekarun 2011 zuwa 2015 lokacin da kashe-kashe tsamari irin waɗannan abubuwa ba zan taɓa manta da su ba domin a irin waɗannan labarai akwai rudani akwai eh, shaci faɗi akwai zato akwai kage da labarai dai kamar tatsuniya to amma bbc a kullum takan tsaya ta tantance ta tabbatar da cewa labarin da za ta bayar sahihi ne mai tushe don haka wannan abu ne da gaskiya ba zan taɓa manta da shi ba bbc gaskiya ta fita zakka kuma abun farin ciki ne da allah ya sa muna raye muka ga wannan lokaci kuma da fatan yadda bbc na santa wuri ne wanda yake tafiya da zamani bbc za ta ci gaba da haɓaka da kuma ɗaukaka insha allahu kuma waɗannan shekaru 65 da aka yi su mun ga amfanin su mun ci amfanin su kuma dukkan mutumin arewacin najeriya da duk mai jin harshen hausa ya ci albarkacin waɗannan shekaru 65 da fatan shekarun da suke tafe allah ubangiji ya sa su fi na baya